Caramba. 'Yan uwa matasa barka da haka labarin matasa kenan na wannan lahadin tare da ni rakiya arimi da gora ta Samira Rafi da fatan kin wani lafiya. Lafiya launi da fatan ke ma kina lafiya. Alhamdulillah. To yau da me kika zo mana da shi? Haka ne gora a yau zamu je jihar agadis inda wasu matasa suka so mu bin hanyar zuwa yawon bakin haure ba akan ka'ida ba. Sai kuma rahoton namu na yau ya karkata ne zuwa jihar Maradi inda ya gano tarihin Sa'adatu Ali Garba wata matashiya mataimakiyar magajin garin gundumar safa. a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Goga an gudanar da taron 'yan matan Afirka karo na uku da kungiyar tarayyar Afirka ta shirya daga ranar 16 zuwa 18 ga watan Nuwamba a Yamai. Haka ne gora wannan kuma a akan taken kawar da mummunan ayyuka da kuma inganta 'yancin 'yan mata. Ƙungiyoyin matasa da dama sun gabatar da shawarwari da dama. Ramtulai Aliyu Sanda, 'yar ƙungiyar 'yan mata matasa da ke jagoranci lokacin da ta yi hira da Hawa Usman. Halittar mu a wajen wanga taron na 'yan matan afirka mun zo ne domin mu hito da murya 'yan mata da yaran nijar haka kuma mu sa hanyoyi da ya kamata domin a fara aiki da su akan incinsu a wajen zaɓe. Wanga taro na 'yan matan domin a kula da rayuwarsu ne da kuma lafiyar jikinsu da duk abubuwan da bai dake ba. Don mu kuma mu samu mu kawo namu gudunmuwa kan auren dole da ake ma iya mata. Muna kamfe na wayar da kai game da wanga auren dole da ake ma 'yan matan da kuma kirari da muke yi a wajen hukuma a kan tsarin dokan da an kasa sama auren dole na iya mata a fara aiki da shi. Wannan shine babban babban gurinmu yaƙi da wanga matsala. Gora sai kuma mu kada jihar Agadez inda wasu tsofaffin matasa masu zuwa yawon diga da ba bisa ka'ida ba sun yanke shawarar komawa kuma a wannan aikin. Duk da dokar 36 na shekarar 2015 ta haramta sarrafa mutane. Sakamakon rashin samun horo duk da tallafin da kungiyar tarayyar Turai ke bayarwa, matasan sun koma ayyukansu na baya. ani sai Karim ya shirya mana wannan rahoton. Galibinsu matasa ne tsakanin direbobi da 'yan waɗanda a tsawon watanni da dama suka koma kan tsohon aikinsu na shigilar bakin haure tare da bin hanyoyin da ba su dace ba wasu daga cikinsu da ba su a bayyana sunansu ba sun yi bayani da da aka fuddo doka aiki mun tsira shi mun ba shi lafiya abin da ake ba mutanen bai taka karya kai to dan shine mu muga aiki wanga na doka gwara gara mu koma shi dan mu samu mu biya bukatocin mu. a sati sai ka samu miliyan guda miliyan biyu cikin sanin halin da ake ciki Ahmadu Umaru mai bada shawara kan harkokin fasaha dangane da bakoncin haure a majalisar jihar Agadez ya yi kira ga matasa da su mutunta doka. An le ta saka doka duka wanda ya taka doka ya san makomarsa shine gidan kaso. Za a amshe masa kadarorinsa, kenan jama'a su yi haƙuri kada su taka dokar ƙasa. Akwai mutane da suke kewaya suna tafiya. Muna jan hankalin duka waɗanda suke wannan aikin su bari su girmama doka. Daga cikin tsaffin masu wannan aiki 6,575 da suka ɗauki niyyar sauya aiki 900 sun amfana da kayayyakin aiki yayin da 5,675 ke cikin zaman jiran nasu rabo. Zaben shugaban ƙauyen kwate-kwate da ke yankin bana garin gaya a ranar asabar inda ta gabata ya kasance wani tsari na marasa ƙarfi ko tauri don yin zanga-zanga. Haka ne gora a kowane taron al'adu da na gargajiya ana yin tauri a garin Gaya. Ya kumshi sarrafa karfe da kayan aiki masu kaifi tare da kima kamar su wuka gatari da dai sauransu da dama ba tare da yin tasiri a kan mai yin aiki ba. Al'ada ce ta kakanni da matasa ke ci gaba da yi. Fadil Alu ya je gano wannan al'ada da kuma matasan da suke yin ta ga rahoton nasa. Tauri wata al'ada ce musamman ma da matasa suke gado daga wajen ma'aifansu. Abin ya shafi mallakar wasu shidabaru na maganin da karfe mai kaifi kan jiki ga yawancin matasa da ke yin wannan al'ada domin kare kansu ne suke cewa. To lallai tauri abu ne mai kyau ga dukkan 'yan ƙasa. A yau wannan taron kun ga ya haɗa mu. Kowa yana sa abin kwarai ya koya. Sana hankali tauri na farfadowa ta dalilin waɗannan matasa a ganin Umaru tudu wani mai tafiyar da harkokin al'adu a Gaya. A can da jama'a sun dan bar wannan al'adar, amma yanzu da da rashin tsaro da yake wakana jama'a sun fara dawo wannan al'adar. A wajen ko wani irin taro wasan tauri yana daga cikin abin da yake tara da yawan jama'a. A wannan lokaci cikin yankunan jihar Gaya, tauri na ci gaba da samun karbuwa a wajen matasa lamarin da ke nuna jin daɗin tsofaffi. Gora sai kuma mu je jihar Maradi cikin karkarar Safo inda a karon farko wata matashiya ta zama mataimakiyar shugabar karamar hukuma ita ce Sa'adatu Ali Garba yar shekaru 23 tana da ɗaya ɗaya. Wani abin koyi ga wasu yara mata da maza Sa'adatu na da niyyar yin aiki don inganta yanayin mata ga tarihin nata a rahoton Muhammad Maman. Mai matsakaicin tsawo Sa'adatu Ali Garba na daga cikin waɗanda ke jagorancin makomar siyasar karamar hukumar Safo duk da yake bata jima da shiga siyasa ba matashiyar ba ta rasa jajircewa wajen tsayawa takara a zaben da ya gabata ba. A cikin garin namu ni kaɗai ne na aza takara amma akwai wani ɗan gari haka na kusan mu Hausawa ne na aza takara da su kuma dai suna so su mani kamar ɗan shika masa da takardu haka. To da yake shi Allah in ya tashi ba mutum abu bayan da za a yi. Da aka yi kamfen aka gama sai aka samu kwansayyar guda to kujera guda nan da ta samu ana nan dai aka yi ɗan rigima sama si rabo na mai rabo na sai aka bani mai gidanta ne ya karfafa mata gwiwa sa'adatu ta bayyana cewa tana son yin amfani da wannan matsayi wajen ci gaba da kyautata yanayin mata a cikin al'ummarta da allah ya bani na zama dozin vismer ina kama ma mata ciwon mace na mace ne ina kama ma mata duk da haka ta san cewa hanyar za ta yi tsawo kuma cike take da ramu musamman a cikin al'ummar da yawancin maza ke tunanin cewa wurin mata yana gida na masa sensibilization saman kamar politik namu na mata rashin haɗin kai duk suke sa muna rasa abubuwa a cikin siyasa irin kishin nan da ake yi na gida in siyasa ta zo babu shi a haɗa kai a zama uwa ɗaya uba ɗaya don allah hiddo mu mu hiddo kanmu sa'adatu ali garba ya tabbatar da cewa komi mai yiwuwa ne a game da mata A fagen kwallon kafa gora gasar cin kofin duniya ta Katar ta shekarar 2022 za ta haɗa kasashe 32 daga ranar 21 ga watan Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamba ne tuni ƙasashe goma suka samu tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Turai inda zabuka goma sha biyu za fafata neman tikiti uku na karshe na Katar. Afirka ta san tuni waɗanda za su tafi guda goma waɗanda za su nemi gurare biyar a nahiyar. Waɗannan su ne Algeria, Nigeria, Tunisia, Cameroon, Maliya, Masar, Senegal, Morocco, Ghana da RD Congo. Wacce ba ta halarci taron ba ita ce kasar Cote d'Ivoire. a nan muka zo karshen labarin matasa za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba a kan layan airtel.